أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفكه في الدين بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيولا لهدي تلاتين محرم هجرانا hijira na dubu دشده daidai da 23 ga watan 11 2014 za mu yi karatu na sha takwas za mu tashi baiti na ɗari da sha bakwai a fasli na biyat a cikin wannan littafi na ba'ul musalli a sati biyu da ya gabata an yi magana ne a kan cewa Allah ya gwada mana da ikonsa mun cika shekara guda wanda mun soma karatun ne ga sha hudu ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan sha 2013 muka kawo sha shidda ga watan muharram hijira na 436 daidai da tara ga watan sha 2014 wannan shi ba da shekara guda da kwana biyu bayan haka karatun da muka yi an yi bayani ne akan inda magana ka halatta a cikin sallah aka yi sura guda takwas sannan aka yi surori guda goma wanda su surorin guda biyar su ne za ka sake jirkita su bayan ka sallame idan suka faru gare ka kaga goma kenan kina idan suka faru kamin ka sallame sai ka ce biyat haka ma da wani zai sami kansa bayan an sallame waɗannan surori suka faru gare shi sai a ce biyar kenan ga su biyan ne amma sun zan goma to ya aka yi haka abinda an misali kamar ka samu wani abu mai cini ka daka shi ga kwali misali an san lokacin da ka daka shi din nan kwalin zai yi cini guda nawa biyat to in ka dibi nan za ka ga ya baka kusuwa guda biyat haka ma in ka jirkita shi baya zai baka kusuwa nawa biyat to ga biyar wannan ga biyar wannan nawa kenan goma to shi an misalin surorin nan guda biyar idan sun ka faru gare ka kamin ka sallame haka ma idan kuma suka faru gare ka bayan ka sallame kaga duk dai su ne aka wanka daga cikin ƙarshe-ƙarshen mu aka yi magana ka ba'ira cewa ita ka ba'ira kamar da to cikin littafi na zahabi ta kai kusan saba'in haka kuma a cikin azawajiru a niktirafil kaba'ir na ibn hajar al ya kai ta kusan 700 wannan dai daga cikin karatun da muka yi har muka yi magana akan adalci don za mu tashi faslun fi ma la da fihi min al-ja'iz al-madhun fasali na biyat ga abin da ba jada gare shi abu ne ya halatta kuma an yi maka izini to mi a bambancin su da wancan na hudu min alja'izil madalubi shi wancan shari'a ita ke neman ka aikata wannan abu kamar kewaye wanda ya tsaya haulinka ka kewayo shi bayanka amma nan kai ke neman shari'a ta maka izini domin abin zai cuta maka irin kunama haka kaga ta yi maka izini ka kashe ta to shi ne su Shi ne ce ka ba bi ma zunin ka katle a karabi turiduhu au hayyatin fa'aujibi aula su fi kaula ne. يكره في الغيب لا بطلان ترويه رجليه وإن سات يكل لمخبر أبدل إن جدا يقول إلخ shine ce kaza haka ba sajadar da za ka yi bimagunin idan ka aikata abin da shari'a ta yi maka izini wanda kuma bai cikin sallah ka katli a ƙarabin turiduhu kamar mutum ya kashe kunama wacce ta nuho shi ta tunkaro shi a nan an ce turiduhu tare da nuhi aiki ne na ɗan adam majazan kenan sannan kuma ita kunama makauniya ce ba ta gani kenan dai ta yi wurinka don da ta ji wani abu ya taɓa ta to kawai za ta ɗan lamai ne amma ba wai ana nuhin ta gane ka tattaso maka ba au hayyatin ko kuma macijiya ta nuho ka ma'ana ta tunkaro ka to a nan kan aujibi. ka wajabtar da kashe ta ma'ana shari'a ta yadda ka kashe ta a nan ko da kana tsaye sai ka ya kaɗo ɗauko duci domin ka kashe wannan kunama ko wannan macijiya to in dai so guda ne ka yau to sallaka ba za ta lalace ba amma idan kana zamne sai ka ɗoku abin da za ka kashe ta da shi to wannan mamin babi aula wanda ko kana tsaye an yadda bale in kana zamne to anan nan an yi magana akan abu biyu shine kunama da maciji amma da wani duci ne ka ɗoka domin ka je wani tsuntsu kuma kana sallah to ka sani sallah ka ta lalace haka kuma da kana zamni ne sai ka ɗauki wannan ducin ko kuma a'a ka jehu wannan tsuntsun ba da gangan ba to wannan kan sallaka ba za ta lalace ba amma ka sani muddin ka ɗauki dutse ka sumo ka jehe shi da gangan sallaka ta lalace domin babu wancan uzuri irin wanda aga kunama da maciji sai ce aula amma idan kunama ko maciji ba ta nufa mutum ba ma'ana ta bi hanyarta kai ko gaga kana sallarka to sai kuma ka yi wurin faɗan kashe ta to fa ƙaula ne malamai sun yi ƙauli guda biyu fi sujudihi cewa mutum zai yi sajada ko kuma ba zai yi ba to wannan idan haka ta faru da rafkanuwa to shi kenan ba zai yi sajada ba yukurahu fil ghairi amma an karhanta muddin ba nama ba ce ba maciji ba ne amma wabila budula ne sallaka ba ta lalace ba kenan misali kana sallah sai kuje ko sauro sai ka kama bugu ne haka to wannan makaruhi kawai ka aikata amma dai sallaka ba ta lalace ba amma da sharaɗi idan abin bai yi yawa ba amma in abin ya yi yawa kai yi ta bugun wannan kuje din ko wannan sauro ko makamancinsu wannan kahi ta hayyacin sallah don haka sallah ka ta lalace sai tarwihi rijilaihi haka ma hutar da ƙafafu ne a nan ne aka ce masalla ta alkareji salatu tarawihi saboda dadewar da ake yi to sai mutum ya hutar da kafa ne a nan abin da aka nihi saboda ya daɗe sai ana sallah an jawo sura mai tsawo to sai ya ɗan ɗaga wagga ƙafa amma ba ta bar ƙasa ba saboda tsawaita wadda aka yi amma idan ba don tsawaita ba haka ɗaya da gangan ya ɗan ɗaga ta amma ba ta bar ƙasa ba ya aikata makaruhi anan nan idan ya daga ɗaga tai kenan tabbar kasa to wannan idan abin ya dan soma dadewa to hayyau dai ya aikata makaruhi amma idan ya dade kwarai har ya ta hayyacin sallah ga kafa ta dage to sallah ta ta lalace wanga kai shi ko da ba da gangan yayi ba san ya manci sallah ta yi kai sallah kai amma kafa ta yana da gita bar ƙasa to wannan sallarsa ta lalace na haka akwai bambanci da mutum ya daga kafa ta yi kaɗan amma ba ta bar ƙasa ba da kuma in ya daga ta tabbar ƙasa na haka in tabbar ƙasa ya yi tsauri domin za ka ga hankalinka ya doke ga ɗokewar ƙafar da ka yi to shi ne ce ta ruhi rijilai wa in swatin yaƙil haka yin shu wanda zan dan ceto wato akwai bambanci da sumtum da insult shi sumtum a sumtu kenan za ka yi shiru ga ɗumi za ka yi shiru ga sauraren wani amma kuma ka ci gaba da abin da kake yi amma shi insuwatun gaba ɗaya ka yi shu ba ka ɗumi ma'ana ba ka ci gaba da karatun sallah ba sannan kuma ka saurare wani wanda ke dumi kaga kenan kana saurare ka mai da hankalinka kuma ka ba abin da kake yi na sallah to sha in satun to haka in satun yin shi ya kil wanda zandan cito limu khubirin ga mai ba da labari shi mai ba da labari la'alla kai ya ka ba labari ko wani sai ka ɗanyi shu to wannan in ɗan cito ne babu komi haka ma akwai limu hubarin in an ce limu hubarin wanga kai ɗaya aka ba labari amma limu hubarin wannan nusa ta yi kyau haka ma ya faɗa a cikin sharhi na muhtasar shine harshi ya ce limu hubarin ya yi domin shi muhubirin yana ɗauka wani ka ba da labari la'alla kai ya ka ba ko wani to a nan babu komi in ba a daɗe ba amma wa in ya jiddan idan saurarawa ya yi tsawo kwarai to abdala ya halalata maka sallah kenan ka ba abin da kaka yi ka saurari wani na naɗumi la'alla kai ya kawa dumi ko ne kawa dumi sai zan an dan daɗe to wannan daɗewar da aka yi ko da ba da gangan bane to ga Sallah ka ta lalace haka ma idan daɗewa ta saurara ta zama tsakaiciya ce ita ba kaɗan ba ita ba mai yawa kwarai ba to inda gangan ne sallan mutum ma ta lalace duk da yake matsakaiciya ce ita saurara waɗi amma idan ba da gangan ba ne sai saurara matsakaiciya to wannan sallah ce ba ta lalace ba sai dai sajada ba adiya saboda ƙari da haka ita saurarawa ta kasurin gida hudu idan ya babu komi idan mai yawa ce a nan inda gangan mutum ya in ba da gangan ba sallati ta lalace idan matsakaiciya ce inda gangan ne sallati ta lalace in ba da gangan ba ne ya yi ba ba'adiyya ban haka sai ce ka za isharatun bi ra'asin auyadi haka kuma idan mutum ya yi nuni da kansa ko da hannunsa amma lihajatin domin wata bukata to nan ɗalaban wa abinda a ɗalaban shine kana sallah sai ka yi nuni da kanka cewa kana nema a yi wani abu kaza kamar mutum sai ka yi mai haka wai ya tsaya kuma kana sallah to babu komi haka kuma kai mai nuni da hannu haka ya dan dakata babu komi to shi aka ba isharatun bi ra'asin aw yadil hajatin domin bukata to anan kai kan nema haka kuma kamar kila ka aje abu sai ne ce ya doka sai kai mai haka ga kai wai ya doka babu komi haka kuma ya ce doka sai ka ce ya doka ko ka ce a'a wai kai ya doka amma baka yi dumi ba kai haka to babu komi to amma da sharaɗi banda in ga bebe ne ko kuma kurma shi kan in bebe ne ko kurma ya yi magana ta nuni an san nuni shi ne maganarsa sai ma haka ko ce ka ɗoka ko ya ma haka yi eh, ko ce a'a to a nan sai a diba idan da gangan ya yi haka to kamar magana ne sallarsa ta lalace amma idan ba da gangan ba ne sai yammanci gashi abin da aɗumi ne nuni sai ma haka kuma ba da gangan ba to zai yi ba'adiyya wannan shi a hukuncin da malamai suka ba su to wa'in satin ya ƙille muku birin abdala in jiddan za a sharatun birasin aw dili hajatin to anan auli salamin yuhtadi au ko ko anka da an salamin ga sallama kenan kana salla wani ma sallama sai kai yi haka da kanka kai ka ansa sallama din ko kuma kai kai yi mai haka da kai kenan ka ansa sallama ka yi mai sallama to wannan sallar ka ba za ta lalace ba domin dumi bai hito ba to amma banda sai kan mance sai kai yi dumi kila ya yi ma sallama an san sallama sunna ce to me da sallama menene wajibi ne fadilla ne to sai kan mance sai saboda jahilci sai ka ce masa ka aza dole ne sai an mesuwa sai ka ce wa salam ko kuma a da gangan sai kan mai da sallama ka ce wa salam to wannan inda jahilci ne inda ganganci sallan mutum ta lalace amma banda sai kan mance kan maidan mai sallama kana maidan mai sai ka tuno sallata kake to wannan sallar ka bata lalace ba sai dai ka yi mi ba'adiyya saboda ka yi dumi cikin sallah sai wa nafsuhu lihajatin bi thawbihi haka tohin mutum ga tufafinsa lihajatin idan bukata ta kama mutum da misali ya yi hamma adatan ko aglabiyan miyau sukan dan tara ma mutum ko da 'yan kaɗan ne idan ya yi hamma to sai ya lakace su da tufafinsa to babu kofi sujuduhu li ghairiha sahawan bihi amma sujuduhu ya sani zai yi sajada sahawan tarabkanuwa bihi saboda tohin da ya yi lighairha in ba bukatar yi misali ɗabi'a ta ta yakan yi tohi a jima a jima sai zan ba hamma ya yi ba sai tsargamiyau haka sai tunu sallata shike to zai ba adiya amma idan da gangan ne to ta lalace to shi as-sujuduhu li ghairiha sahawan bihi to sai ce a nan ana magana idan mutum ya yi tohin ba tare da sauti ba amma sai ce bi sauti mubilin bi amdi amma mubilin yakan lalata sallatai bi sauti idan ya hidda sauti bi amdin kuma da gangan ko da jahilci shine da miyo suka taran mai maimakon ya lakace su sai tuf tuf an san ta da ru'a fa da dauri wannan mun gabata shi to tuf din nan da yayi ai ana iya rubuta shi to tunda da gangan ne ko bisa ga jahilci ne to sallah ce ta lalace shi abdu sauti mubilin bi amdin to anan da liman da mai sallah shi dai ko ma mu ne wagga matsala ta kama to sallah ce ta lalace to sai ya ce amma wal amsalu zance mafifici ma'ana zaɓaɓɓen zance ga shehu lahami la tafdulu sallah ba ta lalacewa yasjudu man amma yasjudu man amma fi sahwi kadal munfaridu bi sauti muqbilin bi amdin yasjudu man amma fi sahwi kadal munfaridu to anan yayin da mutun yayi yi tohi hidda sauti an ji gaba ko kowane ne sallarsa ta lalace illa man kaga hatta mamu kenan in mai sallah shi dai to in ma mamu ne ya samu wannan matsala sallah ta yi ta lalace to a nan sai ce man amma liman shi a wanda ya limanci kazal munfaridu haka wanda ke sallah shi ɗai to a nan yasjudu zai yi sujada ba'adiyya fi sahawi idan ya yi tohi mai sauti ba da gangan ba idan ya yi tohi mai sauti ba da mai ba ba da gangan ba nan da liman da mai sallah shi ɗai idan suka yi tohi suka hidda sauti ba da gangan ba me za su yi eh ba adiya saboda sun yi ƙari amma mamu idan shi ya yi ba da gangan ba to liman ya ɗoke mishi la sahawa lil mu'tammi halal iktada yahmiluhu anhu al-imam al-muqtada to sai tanahaluhum li hajatin haka kuma gyaran murya kamar <clears throat> din nan sai gyaran murya li hajatin domin bukata ta kama to anan babu komi amma ce wajibi ne idan zai karanta fatiha sai zan murya ta ta shaƙe to sai ɗan ehin ɗin nan domin fatiha ta hito wannan wajibi ne amma idan ga ayoyi ne waɗanda ba fatiha ba to wannan wasu sun ce mustahabbi ne wasu sun ce sunna ne ya yi wannan ihin ɗin domin wannan ayoyin su hito ko wannan sura ɗin to shi atta na hanuhun lihajat gyaran murya domin bukata babu komai amma wal amsalu zance wanda an mafifice zaɓaɓɓe ga mallan lahame la tafdulu sallah ba za ta lalace ba bihi da gyaran murya da mutum ya yi lighairi hajatin ba don bukata ba ma'ana haka ɗaya ihin ba tare da murya ce ta shaƙe ba to sallah ta ba za ta lalace ba to ni an misali kamar wani ya kama kira ne bai ga yana sallah ba sai kama kira ne sai dan ihin din nan domin wancan ya jiya ya gano yana bi yana sallah to ba za ta lalace ba amma in yayi don wasa ko wanda yana iya haka don wasa sai ihin ihin kamar an san magana ce ko wannan ihin din sai zan kila wasu na wani abu sai kama ihin ihin din nan da niyyar wasa to nan ko dan ceto yayi sallah ta ta lalace balle da ne balle da yawa bayan haka sai ya ci gaba da cewa la tabdulu salatu bitanahumi akwai digo wurin ga ha'u ba ha'u bace la taqdulu salatu sallah ba za ta lalace ba bitta na idan mutum ya yi kaki in kana min daruratin idan don matsuwa ya shi irin kila murata ta dame shi sai kaki abinda attanahum shine kaki na cikin gaba majina ta gaba shi attanahum sai kako ta domin lalura kalbal gani. kamar majina ta hanci sai gato ta domin me domin lalura ta mura misali tana zube mishi to wannan sallah ta ba za ta lalace ba amma alwarwa an ce in kana min daruratin in domin lalura ad-daruratu tubihul mahdurat sai ce ka galibin jusha kamar wanda gya sassaki jam'i ne na gyashi ma'ana gyashi gyashi mai yawa ya fi ƙarfi ne wanda mafuradi ne jush'atun ko jush'atun shine gyashi guda gyashi ya fi ƙarfi ne a lura tun nan an ce ya fi ƙarfi ne an san gyashi abu ne wanda zaka idan ka ci abinci sai ka yi wannan gyashi ɗin to sai ce ka zatta na hudu haka kuma ajiyar zuciya shine nishi idan mutum ya yi nishi kuma nishin nan rinjaya ta yayi shi za a lura kenan ya yi shi domin rashin lahiya ko kuma domin wata damuwa da yake cikinta wannan sai wannan ta na hudin nan shi ajiyar zuciya to amma ya sani ba da gangan yayi ba abin ya fi ƙarfi ne kai ko da tsoro ne kila yana sallah an san zai dibi alƙibla sai gaza kamar an tashi kiɗa wani sai a je zuciya sai zan ba kiɗa wancan ba eh din nan to kaga abin ya fi ƙarfi ne ne to duk dai sallah ce ba za ta yi ne ba ba za ta lalace ba to amma idan da gangan ne ba to nan ne matsala take sai ce fa ghairu mutammin bi sahwin yasjudu kenan inda gangan ne sallah ta lalace amma kamar wani ya bata mai rai sai tuna bashin ran nan sai kama nishin nan na bashin rai tun ga sallah ce ta lalace ko kuma wani ya rike mai bashi ya ke bashi sai ce fa ghairu mutammin bi sahwin yasjudu a lura fagairu mautan min wanda duk ba mamu ba wa ba mamu ba liman da wa da mai sallah shi ɗai domin can duk uku sallah su ta lalace amma nan duk wanda ba mamu ba ne to ya sujudu zai yi sajada ba a adiya bisa hawin yayin da ya wannan gyashi ba da eh, gangan ba ko wannan nishi ba da gangan ba in ba da gangan ba to da liman da mai sallah shi dai za su yi ba'adiyya to amma mamu liman ya doke mishi sai wannan nishi ɗin ko wannan gyashi ɗin ba da gangan ba to mun ji in ba da gangan ba to ga result sai cewa in ya kuma amdan wa jahalar to idan shi gyashin da shi nishe ɗin ya kasance amdan da gangan waje halan ko kuma da jahilci ya aza ana yi idan ka tuna abin da ka ɓata mare ya aza kana wannan nishi ɗin ko kuma a'a ya jawo gyashi da gangan to wannan aɓala ya lalata sallarsa haka gaskiya matsala ne sai ka kamar nishi ɗin nan da gyashi kamar ba komi ba ne gashi ashe yana lalata sallar an kai da gangan amma wal malamai sun ƙara ma juna sani ibtila'i riqin idan mutum ya haɗe miyau hafala wanda ya taru gare shi ko kuma jafala wanda ya taru gare shi to malamai sun ƙara ma juna sani amma dai ƙaunin da ya fi ƙarfi sallah ba ta lalace ba bayani na can zuwa sai baiti biyu na ƙarshe sai ya ce wala juda ba sajada fibuka ta khashu'in idan mutum ya yi kuka amma na ta takhashu'in na tsoron Allah shi ta takhashu'in abinda aka nihi kusho da abinda ta takhashu ka nuna tsoron Allah ma'ana ka cilasta kanka ka ja wannan khushu'i to ba shi aka nuhi ba shi wannan bai da kyau ga sallah a'a tabbas aya ka jawo ta alqur'ani sai aya ta baka tsoro saboda abin da ta kunsa sai kai wannan kuka amma kuka din ma bi ghairi sautin ba sauti dama shine buka da masu luga an ce albuka bil kasure ba a sa hamza ba shine kuka da idanu kawai amma albuka'u bil maddi ya an kasa hamza shine kuka wanda an hihihi ma'ana da sauti to wanga sai ya ƙara bayani ce bai gairi sauti kukan da ba sauti domin ma'aiki sallah sallama yana yi abubakar yana yi umaru yana yi allah ka yarda da su sai ce daga cikin inda ba sajada ka aninil waja'i kamar nishi na wanda adda jin ciwo to shi kaidi ne ba nishi ba kawai nishi na na mai jin ciwo ma'ana marar lafiya saboda rashin lafiyarsa sai sai wannan nishi din na rashin lafiya to ya an kai wancan yayi kuka na idanu kuma yana sallah ya an kai wanga yayi nishi na rashin lafiya kuma yana sallah to gulubatan ko kuma galabatan ko kuma galabatan nusa guda uku ce ma'ana duk fasarar su guda ma'ana bisa ga abin ya fi ƙarhi na yarin jaye shi ma'ana shi kukan na idanu ba da sauti ba sauti bayani na nan ta yi ko kuma nishi na rashin lahiya ba wanda ba na rashin lahiya ba to sai shi bisa ga abin ya fi ƙarfi ne kenan da kukan ya taho mai na idanu kawai to sai yayi yayi kai yayi shi dole ya taho mai ba yadda za a yi kenan asif haka shike mai yawan kuka ne haka kuma nishin yayi ya taho mai yayi yayi kai ya taho mai dole da ya yi karhi ne auko kuma udda an ka lisafa wannan kukan ko kuma wannan nishi fil kalili kaɗan ne ma'ana bai yi mai yawa ba aula idan kukan nan ba na tsoron Allah ba ne nishin nan ba na ciwo ba ne ni an misali kamar mutum aka gaɗe ya zub da hawaye yana kuka sai zan wata musiba ce ya tuno wata matsala da agare shi ko kuma mutum shaida ta kama hawa yana nishi domin wani rauni da agare shi maimakon ya daure sai kama ne to wannan saboda wani abu da ya tuno amin ba na rashin lahiya ba to in kan haka ne mutum ya yi kuka da idanu ba da sauti ba domin wata musiba ko wani jin ciwo da agare shi to fakalkala Tanhulin magana wannan kuka shike fit tafsili idan za a yi masa kwatta-kwatta shine kwatta-hilla abinda aka nuhi nan wai ba sai ya gaya maka menene hukuncin wannan kuka ba da hukuncin wannan nishi ko ma ma hukuncin ɗumi idan mutum ya shi a cikin sallah duk abinda a hukuncin to ka ɗauko shi ka azaga kuka ko ganin shi a cikin sallah wanda aka yi ba don bukata ba Eh, ma'ana ba don wannan rinjaya ba misali sai a lura idan mutum yayi kuka ba don tsoron Allah ba ko wannan nishi ba don tsoron Allah ba to idan mai yawa yayi idan mai yawa ya daɗe yana zub da hawaye ko daɗe yana wannan nishi to sallah ta ta lalace la'alla da gangan yayi ko ba da ko bisa ga jahilci sallah ta ta lalace kila tunuwa ya an bata mishi rai sai kama kuka haka kuma ko dan cito ne in dole gangan yayi shi ko bisa ga jahilci ko dan cito ne sallah ta ta lalace ai yanzu abin lura in ya tuno abokin ya rasu kharijus salati ne ba aya aka jawo ba ba aya ta sashi ko don haka kharijus salati ne don haka duk hukunci ne ya shige cikin wannan idan ya yi kukan mai yawa bisa ga wagga matsalar da ka faɗa to inda gangan in bisa ga jahilci ta lalace ka haka kukan ko ɗan ceto ne in yayi in dai dan cito ne inda gangan yayi shi in ma bisa ga jahilci aza ana dan cito sai a bari to sallah ce ta lalace koda au dama duk abin da zai lalata mutum sallah to liman ba zai agaza mishi amma inda kabliya ce ko ba adiya yana iya doke mishi to anan idan yayi wannan kukan ko kuma ya wannan ne shi ba da gangan ba kuma sai zan dan cito to wannan sallah ce ba za ta lalace ba ai kamar dumi ne ko mutai dumi dan cito sallah ce ba za ta lalace ba to sai dai zai yi adiya wa man takallama sahiyan sajada da salah to haka wanda ya wayannan abubuwa tun da ya ce fa kalkala anan ana bayani ne akan kuka da hawaye kawai ba da sauti ba to amma idan da sauti ne ga hukunci wanda ya kaso rin gida takwas amma za mu yi rabin su domin takaitawa idan mutum ya yi kuka wanda an mai sauti sannan ko da mhm, ya ce ko hmm. ya ɗan ja sauti ne haka tunda dai sautin ya hito to abinda za a dibawa shine idan da gangan ya yi wannan kukan sai ya kasance kuma ya yi shi domin tsohon Allah ya kakaro shi da gangan a nan a lura akwai bambanci don tsoron Allah ne amma shi ya jawo shi da gangan shi ikhtiyara ko kuma ba don tsoron Allah ba ne don wata musiba da ta same shi amma dai shi ya jawo kukan da gangan ko ya yi shi amma tare da sauti ana ji ko da ko sautin kaɗan ne to nan sallah ce ta lalace amma idan kukan rinjaya ta yi shi wanga mai sautin to nan abin lura idan na tsoron Allah ne idan kukan na tsoron Allah ne ya fi ƙarhi ne kenan ba shi ya jawo shi da gangan ba to wannan sallah ce ba za ta lalace ba amma idan na wata musiba ce da ta shahe shi sai ya jawo kuka da gangan ya yi sauti ko da kaɗan ne to shi kan sallah ta ta lalace ƙaunar wahidan wannan kenan da fatan za a lura da wannan tafsili kusan a yau mun yi rabin wannan littafi na bai'ul musalli domin tun inda muka ce wala su ju da fi bukata hashu'i bai gairi sautin ka'aninil waja'i nan abbaiti na 252 dama gaba ɗaya baiti baiti 120 eh, baiti dama 254 ce to wanga shi abbaiti na 127 amin 127 domin biyu din nan da aka samu ƙari don haka kenan yau mun yi rabinta da kuma baiti guda wani satin Allah kai mu za mu tashi fasali na shidda wanda ba sajada amma idan ka aikata abin makaruhi ne misali kamar murmushi da fatan Allah subhanahu Ta'ala shi kare mana jagoranci eh